سورة مريم وهي ثمان أو تسع وتسعون آية كما بآية تسعين ترى قول تقص وموضوع الرئيسي جابورا أبن تكي قويوة بيان تنزيه الله تعالى بيان فلتك الله سبحانه وتعالى على أن يتخذ ولد عقيم الإله الله يا ذكركم الله بذير الإدابة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه Allah shi ya sa abin da yake ni da waɗannan harufa da aka ambata Allahu alam bi muradi bi dalika Allah shi ya sa abin da yake ni da waɗannan harufa wa qala ibn abbas huwa ismu min asma'illahi ta'ala ibn abbas ya ce waɗannan harufa suna guda na daga cikin sunayen Allah in ji ibn abbas dikir rahmat rabbika wannan sura ambato ne ga rahmar Allah ubangijinka ga abdahu zakariya wato bawa ne zakariya بالقصر زكريا وقرا بالمكي زكريا wato shi annabi zakariya Allah ya ɗaukaka shi izina da rabbahu lokacin da ya dora kira ga Allah Ubangiji ne nida'an wato kira mushtamila wanda ya kunshi ya abubuwa da yawa ala du'a al-hajiya ta addu'a sai wato annabi zakariya yana yawan addu'a tsakanin ne da Allah saboda matsaloli an gare shi shi yasa yakan fuskanci dare ne da daddai da dare ya taya addu'a sirra hafiya wato boye ai sirran boye fi jawbin laila cikin tsakiyar dare da annahu asra'u lil ijaba da addu'a tsakiyar dare ya saurin karbuwa ko yanzu ga azumi ko ba ga azumi ba idan dai mutum bukata da rai to in ya rike karshen dare ina wajajen kare uku zuwa karshen dare to da izinin Allah bukata ce zai same ta kun ba a tsammanin adadi wajen biyan bukatar saboda ka shi annabi zakariya ya gane wannan saboda ka sai ya tashi cikin dare bayan mutane sun yi kwana wato wawaye sun yi kwana don kun san wawa shi ya kwanta sai da tsaye ya tashi duk wanda ka kwanta bai tashi to wawa ka ce mashi kuma kowa ba wai dan karami ba gaskiya babba idan na mahunkun fi da jallai lafasa kun ga ce musu hunkun ba wai karamin wawa ba babba mai wauta irin ta jaki shi ka kwantawa sai sahi amma wanda ba shi ba yana kwana amma yana tashi wanda ba wawa ba yana kwana amma yana tashi da birshi ibada don ba wai sai ga azumi ba duka tsawon rayuwar mutum gaba dai ya rika tashi da birshi ibada don wanda duke tashi da daddare zuwa ƙarshen dare can wajajen karyewa uku zuwa zuwa ƙarshen to duk wanda ka tashi irin wannan lokaci yana ibada yana addu'a to in Allah ya duk abin da ya kan ma Allah na bashi kuma kada ka yi abin nan tashi da daddare ka yi ibada don ɗaya a baka wata bukata idan Allah daga nan ka shigo da bukatar to annabi zakariya yakan tashi kullum da daddare yana addu'a a boye bayan mutane yi kwana qala rabbi qala rabbi shafin ya ranar bincike addu'a da yake shi abinda an matsala ce da addu'a da shi an matsala tsala ce shi yasa yake tashi da daddare kuma an ce dalilin da yasa yake tashi da daddare yana addu'a wato abin na baban baban abin na maryam wato baban maryam ya rasu sai abin da uh, uwan maryam hannatu ta yi alkawarin kawo ta abin da ta haifa ta kawo masallaci to da ta haihu sai ta haifi ɗaya mace kuma dai ta cika alkawari ta kawo to sai aka ba zakariya ya kwanta bayan dai muka abin nan bayan musuma mai yawa karshe dai sai aka ba zakariya ya kwanta kamar da ya gabata ali imran to bayan an ba zakariya ya kwanta ya rika tana nan gare shi sai ya zama ko shi shigo wurinta sai ya iske abinci wanda babu shi a wannan lokaci kullama da kala alaiha da kullama da kala alaiha da kariyar waje da inda rizqa qala ya maryam wato dama yana cikin abin da ya sa darasin macen cikin suratul kafi sadda Allah ya ce da annabi shi ya hankuri ya zanna tare da masu addu'a zama tare da mai addu'a yana taimakawa mutum shi annabi zakariya annabi ne kuma gaskiya bai taba aje buta ta mutum da Allah ya aiko shi yana rike da buta ta yana yawan ibada da addu'a to amma akwai bukatar tunatarwa ga kowa yana da yarinya maryam sai iske ta kullum ya shigo in zai shigo wurinta da tsani ya katawa gidan bisa ya mata can cikin masallaci in zai shigo sai ya doka tsani da gida ne sai ya aza ya hau ya ta wurinta ya ba ta abinci yarinya ya karama sai daga nan in zai jigowa in ya jigo sai ya ɗauki tsani na ya wuce da shi gida kun gama mai shiga wurinta tun da babu mataki wato saboda tsaro shi yasa aka wannan mataki da aka ɗauka a gida da shi to sai dan kullum ya zo sai iske wani abinci a wurinta kullama da kala alaiha zakariya al-mihraba duk sa'an da zakariya ya shigo masallaci a wurinta waje da inda harijka sai ya iske wani abinci a wurinta kuma abincin da ba a samu mai gaskiya a wannan lokaci a dai abin na da a baitul makarisu duk ba a samu irin wannan abinci to ya samu mamaki kwarai tun yana kyalewa har nan kala ya maryamu anna ke hada sai ya ce mata ya maryamu ina kika samu wanga abinci ya dai ga bai kawo mata hukun ba mai shigowa nan wuri kala huwa min indillah sai ta ce ai wannan abinci daga wurin Allah yake inna Allah yarzuqu man yasha bi ghairi hisab hakika Allah na azurta wanda ya ga dama ba tare da kida ba ta gaya mai wannan magana yadda biyarin ya karama amma ta zan tana ta addu'a Allah shi mata wannan abin da babu shi ita Allah shi mata to bale ni da ni samu mafuga abin da ni samu wajen ban da bakin garan to hunalika da ya rabba هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة innaka sami'ud du'a wato da ya gane maryamu da butar nan da ta rike suke sosai take samun abincin da babu shi a duniya amma sai Allah ya ɗebo shi da bisa ya aiko a kawo mata to wannan ya shiga zuciya shi ma sai ya ɗauki buta ta kun ta tana mu da ka da zakariya rabba a nan wurin sai da zakariya ya ci addu'a ga Allah ubangiji ne dama haihuwa ya kaso bai da amma tun da ana samu da addu'a irin haka to bari shi ma ya ci gaba ya rabbi habli min ladunka zuriyatan dayyibatan ya Allah ka bani kyautar zuriya dayyiba daga wurin da ka sami addu'a kullum sai an shiga kwana sai ya tashi da daddare ya ta maimaita wannan addu'a yana sallah yana ta addu'a yana sallah yana ta addu'a da tsaye addu'a da abin da cikin da addu'a cikin attahiyatu addu'a bayan an sallama addu'a bai daina ba sai da Allah ya ce wa nadatul mala'ika fanadatul mala'ikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi yahya fanadatul mala'ika sai mala'ika ya kira shi yana ta sallah da daddare wa huwa qa'imun yana tsaye sallifil mihrab yana sallah cikin masallaci kun ga abin nan su abin nan bayan Allah mu'minai wato masallaci shi a shagon sai idan dare nan suka buɗewa su ji sauƙin rayuwa damuwa da ta dame su sai su bude masallaci su shiga sun su samu sauƙi da daddare yana ta addu'a yana ta addu'a mala'ika sai mala'ika ya kira shi wa huwa qa'imun yana tsaye salli bil mihrab yana sallah cikin masallaci bashiru yubashshiruka bi yahya hakika Allah ne ma bashara da yahya to kun ga irin wannan abin na abin da shi ya tunatar da shi kenan ganin da yayi ga yarinya tana addu'a Allah Allah na an sato balle shi ita da ba annabi Allah ba ce ba babu mace annabi Allah to amma shi da annabi Allah amma ga shi yana da bukata su yi masu yi fuskanci addu'a to abin da yake nuhi da wannan kenan idan mutum ya ga abin da yake so to ba sai ya wanda kai ne ga mutane ba ɗauki mutar ka kawai amma da kan makarshen dare ko ina ka kai addu'a Allah na ansa ko ina Allah na ansa addu'a amma akwai wuraren da ya ansa ya yi karba addu'a a ƙarshen dare ko ƙarshen dare ko lokacin da an kai kiran sallah aka ƙari har zuwa a yi kama ko bayan an gama ya kama kamin a tada sallah duka Allah na karba addu'a waɗanda wurare Allah na karba addu'a kuma abin nan lokacin da aka yi sallah farilla aka kare bayan an sallama bayan dole salawati bayan salloli Allah na karba addu'a a wurin sa'annan kuma Allah yana karba addu'a idan ana ruwan sama in aka sako ruwa suka fara saukowa to lokacin na Allah na karba addu'a a wannan lokaci to da ire-iren waɗanda wurare da irin ranar juma'a abin na lokacin da liman yake hudu ba ana asa addu'a inda mai yayi zaune da irin bayan da asar na ranar juma'a rana ta kusa faduwa duka ana karba addu'a da lokacin da mutum yake kan tahiya zai na wani gari shi ma ana karba addu'a sai a wannan lokaci duka waɗanda wurare mutum yana kirdadon su in zai yi addu'a in yana da bukata babba sai ya zaɓi waɗanda wurare da hadisai suka tabbata ana karba addu'a sannan ana karba addu'a cikin sujuda in mutum ya azabo shi ne ƙasa duk waɗanda wurare ana karba addu'a amma addu'a in ta zama da matsaloli da yawa to tana da buƙata ga muƙaddama in addu'a ta zama da matsaloli da yawa tana da buƙata da abubuwa da yawa to ga shi nan ya tashi yana addu'a rabbi inni wa hanal adamu minni ni ƙasa na gaba ɗaya sun yi rauni saboda yan mutum ya kwana biyu sai ya ji jiki ne bai da ƙarfi kamar wanda yake da shi a da lokacin yana yaro wasu alar ra'asu min nishai ba kuma kaina ya huru da hurhura wato ko ina hurhura ta bullo min ga kai wato an kwana biyu abin nan shai ba abin nan ma abin nan tamizin ma wala ana fa'il ai in tashara shai hurhura ta wato shi a yi gashin kaina kama abin nan shi tashiru sha'an nari kama wanda hasken wuta yake watsuwa da kadabi daga itace wa yanni uridu ya Allah ni ina son an ada uku ina son in roƙe ka kuma tausaya mana Allah in na roƙe ka ka an sami kun ga wannan muqaddama ta yake kamin shi addu'a wala ma kun bi du'aika ya Allah ni ban taba zamuwa game da addu'a ka ba ai bi du'ai ka game da addu'a ta gare ka shaqiyan ban taba zama marashin arziki ba ya Allah ni ban taba roƙonka ka hana mini ba don na roƙe ka kana bani to ina so in roƙe ka yanzu ai sa'iban kada ka bari in zama tababbe bi ma a wato baka taba bari in zama tababbe ba bi ma ba da cikin lokutan da sun kauce wala tukhayyibni bi ma ati kada ka walakanta ni cikin abin da ke zuwa domin idan Allah ya saba da karɓa maka addu'a kaga yanzu kana da tsammanin in ka in ka roka za a karba in ba wasu abubuwa sun ka gudana ba saboda haka ya gabatar da mukaddama ta yi zai so mu addu'a ga ƙarin dalilai ne da suka sa shi addu'a wa inna khiftul mawaliya wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqiran fa hab li min ladunka waliya ya Allah wa inni khiftul mawaliya ni na ji tsoron majibin tana idan na riga na bar duniyar da ina jin tsoron waɗanda za su tsince ni don mukami kowane iri na inda ya faɗo ga gida za ka ga 'yan gidan kowa na ƙoƙari ya kama mukamin in mai gidan nan bai daɗa za ka ga yanayi da kannai da ɗiyan 'yan uwa kowa zai zo shi da wannan mukami amma in diyana na nan kun su za su ɗauka babu jayayya don su ka gadon a basu in ko suna nan ba mai gadon a basu in ba su ba saboda haka ce ni waɗanda nika ganin za su gade ni bayan mutuwa ta na ji tsoron su Eh, alladhi da ya luni da nasabu ke jibinta ta ga nasaba ka bani al'amma kamar da amina da annahum kanu a ashararu bani isra'ila don sun zama su ne ashararan bani isra'ila wato ba mutanen kirki bane kuma mutuwa dole sai na yi ta kuma mukamin ga inna mutu to su ma za su tashi ce su ma masu wa'azi ne kuma wa'azin gaba su koya ba kuma ba su iya ba kuma dole a saurare su don gadon gidansu na a ah, fakafa sai ji tsoron Allah ya musulmi khilafatahu kada ya zamba a za su iya kyautace abin nan ya mai halifa ba ala abin nan ya ji tsoron kasu kasu ya mai halifanci da kyau ala ummati ga al'ummati wa yubaddilu alaihim dinahum kasu canza ma al'ummati addinin su da haka ya ce ina roƙo gare ka Allah ba ni dano na kaina wanda zai gade ni min wara'i kar su ba lalata abubuwa bayan wucewa ta ba da mauti bayan mutuwa ta ka bani abin na na mutanen kwarai kada in bar waɗanda bayan na mutu su canza abubuwa aladdini akan addini an yi dai o su walakanta shi kama shahadtuhu kama wani na gani da idona fi bani isra'ila cikin bani isra'ila min tabdil addini na canza addini don al'ada ce ta bani isra'ila su canza addini kuma al'ada ce ta kowane jahili da ya kama da bani isra'ila bani isra'ila addini suke amma jahilai ne wannan shi kai su ga haddasa abubuwa da canza gaskiya to duk mutumin da yake yanzu yana ibada amma bisa ga jahilci to ba a amince mai wata rana sai ya kaga ya canza abin da gaskiya saboda bai santa ba wata rana sai kaga ya mai da ƙarya gaskiya saboda jahilci ya ce to wa'annan abubuwa su nake jin tsoro wa kana a ce ya kira ga matata ta zama irin matan nan da ake ce ma jiya wato wanda ba ta haihuwa Allah ta ya Allah duk da matar gaba ta haihuwa duk da ba ta haihuwa ina addu'a ba mu min ladunka waliya min indika ka bani kyauta majibinci daga wurinka ai ibinan ka bani da daga wurinka na tabbatar da matan ga ba ta haihuwa amma dai abinda da na gani ga ya ce maryam ya nuna wata ga ko ba ta haihuwa kana iya sa ta haihu saboda haka Allah ina roƙonka wa kana timra a kira matata ta zama ba ta haihuwa amma duk da haka ko ba ta yawa na roƙe ka fa habli min ladunka waliyan ka bani da mai jibinta al'amari na daga wurinka ya tabbatar da ba ta haihuwa amma kuma irin girman addu'a ya kadibi ga Allah ko ka tabbatar da abu abu bai samuwa to irin girman addu'a ka addu'a ka diba la shay'a akrama ala Allah bin addu'a babu wani abu mai karama Allah bisa ga addu'a kamar wadda manzo ya ce sallallahu alaihi wasallam addu'a ta yi komai muhimmanci a wurin Allah ba ku ga alqur'ani yana cewa ma ya abu abukum rabbi laula du'a ukum qul ma ya abu abukum rabbi laula du'a ka ya musu cewa ma ya abu abukum rabbi laula du'a ukum in ba don laula du'a ukum in ba don addu'a ku ba gaba ɗaya da Allah na babu wani da ku ku da ku mutane ake magana in ba don addu'a ku ba da Allah ma bai damu da ku ba mutanen da ba su addu'a kun ga kenan ba ruwan Allah da su to addu'a girman da take da shi yana da yawa ita ɗai ce hanya wadda mutum zai cimma duk bukata ta ta duniya kuma da lahira cikin sauki aqul man yunajjikum min ma al-barri wal bahr قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها قل الله ينجيكم منها ومن saboda girman da addu'a take da shiya shi yasa hanya ce ta samun duk wata ɗaukaka da mutum ke nema ta duniya addu'a ita ce hanya kuma wadda ta yi kowace sauki duk wata hanya da mutum zai bi wajen samun ɗaukaka babu kamar addu'a sannan in tsoro mutum ka ji duk wata hanya ta samun aminci babu kamar addu'a Allah ya ce kulka ka tambaye su ka ce man yunajjikum min ba barri barwar bahr wani na zai iya tsira da kuwa daga duhoi na gulabe da tudu idan kun ka fada wani wuri mai duhu halaka ta zo maku wani na zai tsira da ku in ba Allah ba da'una kuna addu'a gari tadarru'an kuna ta kaskantar da kai da kukan ku da hawayen ku wa kubiya da koye wato kuna ta yi la ina an ta na min hadi wallahi Allah la ina an jana min hadi in eh, Allah ya tsirar da mu daga wannan masiba Lana lanakunanna na Shakiri. wallahi za mu zan cikin masu godewa suna ta addu'a suna kuka sun ga hitina suka ce ya Allah mun gane kuren ku diba suna faɗa Allah mun gane mu. ka tsirar da mu wallahi kun ga da rantsuwar su la in an ta na lamun kasami wallahi in ka tsirar da mu daga wannan masiba za mu ga cikin masu gode maka abin gada mun kai ma ka kawo mana hitinar ga ba mu komai ne alkawari na suke yi da Allah sai Allah ya ce zai tsirar da su qul Allahu yunajjikum min hawa min kulli kaydin sai Allah ya ce ai Allah shi zai tsirar da ku ku kama addu'a ku gani min hada da gauga masibar ita kadai ya ce a wa kulle karbi karbin kowane bakin ciki ya dame ku koyi addu'a Allah da jibin goshi bakin cikin talauci na bakin cikin rashin jari na bakin cikin abin na rashin aiki na bakin cikin rashin wurin kwana na bakin cikin bashi na da ya maka yawa bakin ciki na na yan matasa suna son su yi aure babu abin aure da ire-iren waɗanda Allah ya ce shi ka yi muku da abin da ba wa mun dukkan abin da ya dame ku addu'a na sa Allah ya gusar da shi saboda haka addu'a tana da matsayi babba shi yasa annabi zakariya ya ce wa kana timra'ati aqira matata ta zamo ba ta haihuwa amma saboda muhimmanci addu'a ya Allah ina addu'a gare ka ko dai ba ta haihuwa fa habli min ladunka waliyan ka bani majibinci daga wurinka al ibina ba ni da daga wurin ka ya tabbatar da ba ta haihuwa amma ko ba ta haihuwa ya sai ana addu'a sai ta sai ta haihu ko ba ta haihuwa ya ana addu'a sai ta haihu saboda haka shi yasa ya ce na san matata ba ta haihuwa amma duk da haka ka ba ni da daga wurin ka me za ka yi da ɗayan aka ka ya ce ya risu ni ya risu ni wa ya risu min ali yaqub wa ja'alhu rabbi radiya ya risu ni bi rafi sifa sifatu waliya wa qura bil jari yarithni ya jawabul amr wa hadi wato ya gade ni abin da ya sani ci ka bani da dan ya gade ni da dai waɗanda yan uwa ina ganin in sun hau makamin ganin za su yi banna kwarai wa hadi hiya hikimatu wujudi waladi wannan ita ce hikima samun ɗa Dan ya gade ka hikima ta samun ɗa kenan kowa ka ga yana son ɗa Dan ya samu mai gado ne in ya mutu ya rizuni wa ya rizu min ali yaquba kuma ya gada daga iyalin yaquba kakana ai al'ilma ya gadi ilimi wa nubuwa da annabci la almala ba wai dukiya bai gada ba saboda su annabawa ba su da dukiyar da ake gado su hadda shugaban su duka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ranar da zai mutu bai bar komi ba komi bai bari ba sai jaki nai da takobi na yana da jaki da takobi su ya bari akwai wata riga shi ko zani na sirki wanda ya ba su wajen gina yana ci abinci ga makwabci ne don ba ya da abin nan bai da kuɗin da bai sayi kuma ga abin nan ga ɗabi'a irin ta annabawa ba zai iya gaya ma almajirai ne ban da abinci ba shi yasa bai gaya ma abubakar ba radiyallahu anhu bai gaya ma umar ba bai gaya ma usman sarkin kuɗi ba kun bai gaya ma abdurrahman bin audu ba kowa bai gaya ma ba sai ya ɗauki riga ta ya ba su jingina don a bashi abinci rigar ta yi abincin da ya ansa ya abin da tsada to kun gani har da shi bai ba komi ba annabawa ba a gadon su haka dai annabawa suke da bayan Allah waliyai ba su barin kuɗi balle a gade su duk abin da sun ka samu sarrafa ɗebe abinci su kai saura su sarrafa don gina gidansu na lahira diyansu Allah ka riƙe musu Allah shi ka hake musu gidansu ba sai sun bar kuɗi ga yara ba wanda bai bar maɗiya na imani da addini ba shi ka bada ya bar musu kuɗi don yaya Allah yana roƙon ka ɗan dan da zaka baka bani sai ya shi zama yarda bi mardiya inda ka yarda dai a wurin ka kun ga yadda ake addu'a kenan don ka dade ba yi ba ka ɗora addu'a ni dai Allah ba ni kowane iri ya ga yaro ya biyo ana taɓa ya jawo magana ana ta a ubani ce ai shi ya gode ya samu jami'i baci Allah ba ni ko mai jami'in baci ka gama yawo a baka mai jami'an baci ayin ka ci ai wannan da kaga an ba mai jami'an baci ba mai jami'an baci ya ruka ba kai in ka roƙi mai jami'an baci mai baka kashi za a baka na taba gaya muku na ga wani sai yara sun biyo shi bai haihu ba kuma sarki na bai haihu ba yara ka biyowa yana zaune da shi da 'yan wadawa ne ƙarshe yaron nan ya faɗa cikin wani haɗari ai baƙin cikin yaron nan ana ji shi ya kashe uban yana ta baƙin ciki ƙaƙa zai ya ga yaron nan mana ai bai ga yaron nan ba kuma yaron nan bai gan ba da shi da yaron nan babu wanda ya dawo gida to kun ga inda ka addu'a don irin wannan kakkace ko wani iri sai ka ji ba ka ga wanda ya kowane cikin da ya kace Allah ba ni irin wannan ko ba ka da ɗakar ka mugu ce Allah kakka bani irin wanga roƙi na kwarai to shi yasa ya ce waje alhu rabbi radiya ka sanya ɗan gada za ka bani ya zama dai a wurinka sai Allah ya ce ya zakariya يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له سميا yana ta wannan ينا yana ta wannan غشي bai ينا ba yana ta addu'a Allah ya bashi da dalabi sai Allah ya ce wajen karba mai ga gadan da yake yi lil ibni gada alhasil bihira rahmatu wanda zai tabbatar da tausayin Allah gare shi ya zakariya inna nubashshiruka bi gulam mu mune maka bishara da da mun karbi addu'arka duk wanda ka son bukata ce ta kammala cikin ku ya kammala dare ne ka matsaloli na damun ka sun kai ma ko ina zan ka shiga kwana da wuri zan ka shiga kwana da wuri ana gama matsalar isha ya shiga gida ka kwanta duk wanda ya shiga kwana wajajen karfe goma da izinin Allah zuwa karfe biyu yana farkawa awa hudu kam yana farkawa to kana farkawa ta shi ka ja mutanka ka yi alwallah ka dawo ka zama ka yi sallah gwargwadon wadda kake iyawa ka daga hannuwanka ka yi ta roƙon Allah ka yi ta roƙon Allah da izinin Allah buƙata ka tana biya to haka wannan annabi ya yi ta yi bai gushe ba sai da Allah ya kira shi yana tsaye cikin masallaci ne yana sallah Allah ya ce ya zakariya inna nubashshiruka bi gulamin mu manema ma bishara da ɗa. ya risu kama su sa'alta wanda zai yi gado kama wanda ka roka kuma abin da Allah ya na ta'aziman lahu don gidan ma ga ubani da ya addu'a malam babu abu mai girma ga Allah kama addu'a duk abin da ya dame ku ku yi ta addu'a kakka ga girma abu ko mai girma ne karami na aure Allah ya annabi na abu yana cewa ya man la yata'azamu shay'un ya man la yujizu shay'un wala yata'azamu ya wanda babu abin da ka buwa ya ce kun babu abin da adda girma wuri ne ko karami na to haka na Allah yake duk abin da kake gani babba a wurin Allah karami ne ka dai rika addu'a da kyau ku kama buta ku da kyawun ga duk abin da ya dame ku ko wanku ya ja buta ta da kyau ya kama ya kama addu'a ya gani da izinin Allah bukata ce tana biya tawallallahu ta wuta lahu Allah ya jibanci zana mu wannan yaro suna dan don ma ga wasan wasammahu kuma ya mai suna bi mu'abina na bi yahaya da abinda ma'anar yahaya ta kunsa la'annahu bihi hayya rahmu ummuhu dan da shi abinda da rahimu ummuhu mahaifa uwa ce ta rayu ba da mauti bil auqami bayan mutuwata bil auqami da rashin haihuwa lam naj'al lahu min qabl samiya kamin wannan yaro ba mu taba zana mu wani yaro suna da bisa ba in ba wannan shi an na farko da mun ka taba zana mu suna daga sama saboda daraja addu'a ai abin na musamman ya haya wanda aka wa suna ya haya waje alahu musaddiqan li kalimati min Allah kuma Allah ya sanya shi zan mai gaskata wata kalma daga Allah wa huwa Isa wa tamma bidhalika wa ma talaba zakariya saduwar abin da zakariya ya nema ta kammala an bashi da kuma dan mai gaskatawa ga annabi Isa saboda haka dan ba abin nan ba mai sabona ba min istimrari warasa na dogewa abin nan gadon da ya nema an ba shi wasu ya ta dini da kuma dogewa siyasa addini siyasa addini da yake nema kuma Allah ya ba shi da wanda zai ci gaba da siyasa addini da abin da ake ce siyasa addini kun san siyasa larabci na ba hausa ta ba amma hausa ce ta yi aro kun san hausa ta saba da aro kalmomi na larabci to sai ta aro wannan kalma ma'anar siyasa shugabanci shine ma'anarta to za a baka da wanda zai jibinci gadonka wa siyasatar dini da siyasa addini wa in kana ya haya qutila kabla abihi ko da yake an kashe haya kamin baba ne ya mutu alai qawlu ga magana mashhuriya wa amma alai qawlu muqabil amma akan magana tacci zakariya ya shi ya fara mutuwa kamin ɗana ya haya fala iskala nan babu rikici dane ya gaje shi babu rikici ga wannan matsala haka dai magabatan musuki abinda duk yadda mai su ga Allah suke dawowa butar suka kama kuma ƙarshen dare suka kama wajajen ƙarye uku din nan fa zuwa ƙarshe ka kama na wurin ka gani in kuɗi kaka so akwai su in mulki kaka so akwai shi in ɗaukaka kaka so akwai ta kuma bana idan mata mutum ka so akwai ta komai kaka so akwai shi kamar dai ƙarshen dare da izinin Allah baka kunya da izinin Allah baka kunya to ku kama ƙarshen dare ku yi ta addu'o'i ku yi ta sallah kuna addu'a kada ku ɗauka wai yanzu azumi na ya azumi ya wuce shi kenan an gama tahajjud ba a gama tahajjud ba tahajjud ba ta gamawa sai ranar da ranka ya ƙare dama ƙur'ani cewa yi ولكن نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون للي أبن دا سكي فدي من سن كرجن كان أزاهي ينا كنشي سبو دا أبن دا سكي فدي sai ka yi mi fasabbih bihamdihi qur'ani naka fadaitowa ga sallah yace mun sani ranka yana baci ga maganganun da suke faɗa maka ya manzon rahama sallallahu alaihi wasallam to amma eh hankuri fasabbi bihamdi rabbika ka yi ta yawan tasbihi da godewa Allah ubangijin ka subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi ka yi ta yi babu iyaka ka dai sa abin da ka yi ko ɗari nawa ka yi ka sani ko dubu nawa ka yi ka sani sannan wa kun minas sajidi na kanan cikin masu sujuda babu iyaka sallah babu iyaka ka yi ta yi Allah bai sa ma iyaka ba in ka je wani matashi ya ce ba a yi da yawa kyale shi harare shi da gehen ajiyarka ka wuce kama sunna annabi alqur'ani da sunna annabi sune abin aiki ka kama kai yi wa kun mina sajidi kuma wannan sujuda da ka jiya ba bari aka yi ba wa abudu rabbaka wa abudu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin wa abudu rabbaka kai ta bauta Allah ubangijin ka sallan nan kana addu'a kai tai kakka bari hatta ya ce kana ne sai mutuwa ta kuma radda ka mutu ko raka abu ka kuma da ka mutu raka ko raka ka kuma amma in kana da rai ita yi har sai ka mutu to Allah ya san ita ce a magani shi yasa Allah ke shirya bayi ne gare ta duk abin da ya dame ka ko menene akwai shi ko menene akwai shi cikin sallah ko kama sallah da kyawu na yi ta maimaita muku wata ayar da ko shi irin abin na in kawo irin nan sai na ja muku ita wala ta mudanna ainaka ila ma mata anabi ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى الله يجد النبي ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به kada ka mika idonka da kallo ga abin da mun ka ba mana imtajin daɗi da shi nan duniya ila ma mata ana biyi zaharatul hayatin duniya kawa ta rayuwar duniya linabce na wamfi don mu jarraba su da shi duk wanda ka gani da duniya to jarrabawa ta Allah ne wani ya ci jarrabawa ya rika diba duniyar na shina ya abin Allah ya sashi wani ko ya faɗi ga jarrabawa sai ya rike ya tara ya mutu ya batta nan ga banza ya ta iske azaba Allah to linabtinahum fi wa rizqu rabbika khairu wa abqa arzikin Allah ka ya ɗara alheri kuma ya yi tabbata kai dai ja buta ka rike da kyawu wa amur ahlaka bis salati ka umarci iyalinka da tsari sallah kai dai ka ba iyalinka umarni in babu kuɗi sun zo ka zo gida sun ce babu abinci ce kowa ku ta ɗauki buta ta yi alwala ta mai da gaban ta gabas ta yi sallah sai inda ta gaji ta tsaya ta yi addu'a sai inda ta gaji ta tsaya ta yi addu'a faɗa musu yan da ma a basu su buta yare yan ƙanana su ma duk wanda isa sallah a bashi shi buta wa amur a halaka bis salati wadda bir alaiha kuma da kai da iyali ka yi hankuri ga sallan nan da kai da iyali la nas'aluka rizqan mu ba mu tambaye ka arziki to Allah in baka tambaye mu arziki ba ana zama ba a ci ba yace a'a na hanu narzuko ka rike sallah mu za mu baka abinci na hanu narzuko ka saboda haka cikin sallah komi akwai Allah ya ce kau da kai ga komi jabuta ka da kyawu na mu wal aqibatu litaqwa samun karshe mai kyawu ya tabbata ga masu takawa ku kama buta ku da kyawu duk abin da kun ka gani wanda kuka so ku faɗa ma Allah kuna so Allah na da iri ne komi na na ba wannan da an ka ba mutumin na shi kenan ba Allah na da irin su suna can ba da iyaka komi na dan ɗan kuɗi na ka gani Allah na da su suna tantance shi shi ya sayawa abinai in wani abu na ka gani na jin daɗi in wani tsoro na ka jiya Allah na da zai shi kariya ga tsoron nan kuma wannan tsoro da ka gani wasu sun taɓa shiga cikin wanda ya ɗara shi amma sun ka rika buta da kyau Allah ya kawo musu mahita saboda haka Allah subhanahu ta'ala yana girmama addu'a yana ɗaukaka addu'a musamman abin nan tare da sallah to shi yasa zakariya ya ci gaba da izina Allah ko bai daina ba sai da Allah ya karbi addu'a ta kuma ya zana madane suna da sama قال رب أنا يكون لي غلام قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال زكريا سي النبي زكريا ربي amma ya kuna ni gulamun kaka za a iya samu ɗa da wanda tsohuwa mace shekara ɗari ba ɗaya ko ɗari ba biyu kaka za a yi samu ciki wa kana tibnu ati ya kira ko matar ga ba ma tsuwa ɗaya ba gaba ɗaya ba ta haihuwa wai ba ya san ba ta haihuwa ɗazu yayi addu'a yanzu an ce mai ansa kuma tambaya yake to kaka za a yi wanga abin wanga irin iko Allah kaka za a yi mamaki na shi kai ba musu na yake ce wa kana tibnu ati ya kira wa qad balagatu min al-kibri ganani ko na na kai itiya wato abin nan ƙarshe ga tsuwa min ata ai eh, an ce ata ma'anarsa ya isa ai nihayatin sinni na kai iyaka shekaru shekara ta mi'atan wa ishirin na sana shekara ta ishirin. kai ga ka shekara ka ko hamsin bata wuce ba amma wai kai ka damu wai baka yi ba ka ma addu'a jabuta sau butoci ka aje duk ka ka zuba ruwa ka sayo babban tukunya irin wannan ta roba ka jika ta da ruwa ka aje da ka shigo da babban koyi ɗiba ɗaya kai kai ka yi alwala ka kabata. ka yi alwala ta kare ka kuma sha'u Allah ya gawata mana Allah ya gawata mana nan da nan ka ga abin da bai da mamaki a wurin Allah Allah na son sallah Allah na son sallah shi ya sarar da annabi ya ce wuri nai a can sama babu abin da ya bashi in ba Sallah nan ba ita ya fara gunguru mai don ya kawo muna Allah yana son ya gabawa na sallah ya ce to ni na shekara ɗari da shida wa balaga timra'atu mata ce ta kai samaniyatan sana shekara 90 da abin nan da takwas wa asala ata wato abin nan na atiwa wa abin nan wa kusurati to abin nan kusurati bai wato e, e, etiya kenan anan wa kujawa wa kusurati bai abin nan takafifan wa qulibatil wawu al'uda ya'an لمناسبة الكسرة والثانية ياء لترجم في فيها فيها الياء وتسيء كتي أبن اتياء وسؤال زكريا تنبيه زكريا يا أنا استفهام تنبيه تيتا استبعاد gagani ne abin بحسب kamar الإلهية yi wa bi hasbil adatin ilahiyya ga abin nan ga irin ta Allah amma don ga al'ada Allah yakan ba da haihuwa ga mutum kamin ya tsufa la al da an kudura ba wai yana nuni Allah bai iya yin haka nan ba ba nisantawa ce ta ganin Allah ba zai iya ba aw ta ta'jil ko tambaya ce ta mamaki wasu rurin da kuma abin na farin ciki da hadal amr al-ajib da wannan al'amari mai ban mamaki wa hadal qawlu hasan a ce mamaki na ya yi kyau da taqaddum su'al zakariya rabbahu domin ya gabata zakariya ya roki Allah ubangiji ne da ta yakunu ni bi imkana hasuri sa'a mas'uluhu saboda ya san abin da ya roka Allah na iya bashi saboda haka mamaki na yake ya ce rabbi anna kuna li gulamun yaya za a yi in samu da wa kana a akira matan nan tawa kuma ta zama ba ta haihuwa wa qad balagatu min al-kibri itiya kuma na kai matuƙa da tsufa to lokacin nan son ya kai ya ji bishara yadda za a yi kala kadhalika قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا to daga nan kala sai Allah ya ce kala Allah Allah ya ce al'amru kazalika haka dai al'amari yake min khalqi gulamin kuma. na halitta yaro tsakaninka da ita tsoho da tsohuwa babu shakka tun da sun kai addu'a sai sun haihu tun da sun kai addu'a to sai sun haihu tun da sun biɗi abin inda aka ba sai haka dai kala rabbuka Allah ubangijinka ya ce huwa alayya ba da da ga tsoho da tsohuwa abu na mai sauki gare ni bi an arudda alayka quwwatul jima'i sai in dawo ma da ƙani na jima'i wa aftaqu rahima imra'atika in bude mahaifar matarka lil don ta iya daukar jinin haihuwa wa qad khalaqatuka min kakka yi mamaki zakariya can harko na halicce ka walam kushe a baka zama komi ba kama da khalqika can da kame a halicce ka babu ka to an ka yi ka da balewan ga da za a haihuwa ga ku ku akwai ku ya yi sauki to wani idari da kudura wani idari lahi don Allah ya bayyana hajjar da azima wannan kudura mai girma alhamahu su'ala sai Allah ya mai ilhamin shi tambaya li yajaba bima yadullu alaiha dan a bashi ansa da abin da ka nuna kudura Allah qala rabbi ij'al li aya qala rabbi ij'al li aya قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال walamma ta kan nafsu sadare ne ta yi bege wato ta yi sha'awa ila sur'atin mubashir bi zuwa ga gaggawa a bashi abinda an kai mai bisharar shi ya matsu bai gadan ba qala rabbi ij'al li aya sai ce ya Allah sanya min wata alama wadda in ga wannan alamar to na san matan nan ta samu ciki alhamdu imrati ga cikin matata don wadda ta tsuwa ba a bata ciki wanda kayan kafu irin haka nan ya jaye ta tawaki to tun da ku bai yi ya bayyana wanda aka gani ne to a faɗa mai alamar da in ya ga wannan alamar to ya san tana da ciki don yarinya sai ku ga an yi ma yarinya ciki gudan wani irin ƙato tana da ƙari tana yi mai amma kowa tsohuwa irin wannan ciki yana kashe ta tana haɗa to tun da ba a yi mata iri ne to kenan in ba alama an ka ba mutum ba tana ya ɗauka ciki bai kusan ta ɗauka ga ta ɗauke da shi kawai sai ga haihuwa sai ce to ije alli aya ka sanya mini aya ya ce to a ƙala aya tuka alai alama ka wadda a aya gare ka Allah tuka liman nasa ka gaba kawa mutane magana ba haka kawai ba cewa an kai kakkai ba kai ne kawai ba za ka ji daɗin magana da mutane ba ka hana kanka magana da mutane ai tamtani umin kalamihim ka hana kanka ga yi musu magana da khilaf zikrillah sabanin zikirin Allah ta tasbihi kan da sahi da marici kana nan kana yi amma dai magana da mutane sai ka samu talata layali dare dai guda uku kwana uku dare uku bi ayyami ha da yanonin ta kama bi ali imrana salatata ayyami illa ramza to ini uku sauya madaidaita wato yini uku wanda an madaidaita halin mai sauya halin mai fa'il fa'il ta kallama ai bila illa babu wata illa a gare ka babu rashin lahiya haka kawai sai ka ga magana ɗaya an ba ka son kawo mutane sai ka ƙi magana iyakarka kawai tasbihi zikira Allah ne ko shi kwana uku kana ta zikira Allah amma magana ba kawo kowa magana ba to in ka ga wannan lokaci to mata ka ta samu ciki fa kana da ala qaumi فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن duk wannan magana da Allah ke yi da Zakariya yana nan cikin masallaci ne inda yake kiyamul layl yana nan ciki ba wai magana in kana da bukata ga Allah ba wai magana kuma dan hilita a kama hira ba magana ba ta dan hilita ba ta wuce dan hili magana ta masallaci ta da buta magana ta masallaci ta da buta to ga shi kun ga duk magana da yake ashe shi na nan inda yake kiyama lailimi ne fa kharaja ala qaumi sai gashi ya hito da da ala qaumi zuwa wajen jama'a ta minal mihrab ya hito daga masallaci yan buga shi na ya hito ai al masjid ya hito daga masallaci wa kanu yantaziruna fatahu dama suna jira ya bude inda yake sallah laysa lubi dan su ma su shigo cikin mihrab din nashi su yi sallah da amrihi da umarni ne al'ada ga abin da aka saba dama kun san yadda abin yake hadisi na aka ruwaito kamar wanda yake a cikin al-durar fara'id al-munazzama na jaza'i idan abin yi sallah tare da mutumin mutumin kirki da aljanna to sallan nan ɗaya da kai wurin na kai ma da aljanna ya kawo hadisai guda uku waɗanda suka tabbatar da wannan sallar ɗaya da kai wurin ta tabbatar ma zama da aljanna to da da sun ka gane hakan to shi wannan abin na annabi duk inda ya ka sallah to da ya haito sai so ya bude wurin sallah ta shi ya sauko sai su ce da izinin ka in ka yadda muna so mun ba dan samu ko raka a bidiyo mai ka yadda malam ce ina eh, yadda ku shiga sai su shiga kowa ya samu abin da ya dan sallata bi amri da umarni ne masallaci na ba masallaci na na jama'a ko san kowane mutum ana so ya keɓe wani wuri cikin gida na inda ya ka sallah kowane mutum in ba ka da wuri sai ɗakin ka to keɓe wani wuri cikin ɗakin ka inda nan kake sallah shi an mihrabun wurin da kake ganawa da Allah da daddare wannan yana fitowa sai sun ka suna jira ne ya bude ya hito su ko su shiga don su samu ɗan abin da sun kai na sallah ko suna zama cikin waɗanda za a rubuta cikin yan aljanna tun da sun yi sallah tare da aljanna asalin mihrab wato asalin almihrab algurfa eh, ɗaki mai gida wa daga baiti da ɗan ɗakin nan da aka yi na mai gida bakin garka wanda aka yi na abin na a yi gida ya mace kamar gidan yan haya a ta duk kuɗin da za a an karkashe ciki a tawo a kashe wani sun kai su baki wani ɗan karamin ɗaki bakin gida ga gida ce ciki kamar gida ya haya ga ɗakin wagga ga ɗakin wagga amma an tawo nan bakin garka an yi wani irin ɗaki sai ka ce ɗaki aljanna to irin wannan ɗaki shi ake ce ma abin nan gurba wa ikramu mawadi da karrama wurare dai wal mawdi'u alladhi yanfaridu bihi al-malik kuma wurin da sarki ɗan ɗakin sarki wanda yake keɓanta shi ɗaya a ciki shi ma ana ce mai algurfa wa ammal mihrabul ma'ruf an amma mihrabu na masallaci wanda an ka sani yanzu kamar yanzu nan kun ga bakin nan masallaci yake nan ana ce mai mihrabu gidan liman to shi wannan mihrabu na gidan liman wanda an ka sani al'ana yanzu huwa daqul mujawwab shine wani dan kewaye da aka yi ma dan rahi da can cikin masallaci fi hadin masjid daga gaban gon masallaci ya salli biye da imamu liman ka salla ciki wannan ba huwa muhaddasun daga baya an kai an ka haɗa sashi ba ba can kamin zuwa musulunci yake ba daga baya ne aka yi shi la ta'rifu al-arab laraba ba ta san shi ba kamin zuwa musulunci kamin zuwa musulunci bayan musulunci ya zo ya zo da shi amma can da laraba ba ta san da shi ba to gashi ne ya hito daga masallaci ne fa auha ilaihim zakariya ya ishara ga mutane ne an sabbihu ku yi tasbihi ai sallu bukuratan wa ashiya ku yi sallah da sahi da manci awailin nahari farko yini wa ruhu da karshe ne al'ada wa da an saba ko kuma tasbihin dai wato sabbihu ku yi ta tasbihin ku yi ta tasbihin falam yamna'u min kalamihim abinna abin nan fa'alima bi manihi min kalamihim sai ya gane da ya ga hana kai ne magana da su sai ya gane abin nan hamla ha bi haya ya gane ta dauke ciki da ya haya ya gane lalle ta samu ciki da ya haya kwana uku amma in ya haifi sai ne ya musu ishara an sabbihu bukuratan wa ashiya amma bai cewa ku tashi ku yi tabbini sai dai kawai ya faɗi kalmar ba tare da wani ɗumi ba to wannan ita ce alama wanda ya gane shi Allah idan ya ɗaukaka mutum ya ba shi ni'ima to ibadar Allah ake so ya rike daga ciki akwai lafazin tasbihi in Allah ya baka abin da kake so ya nemi mata ta eh, samu ciki da abbatsala su ba su da ɗa Allah ya ba su ciki tun ba a haihu ba Allah ya shirya shi tasbihi ɗan ya kai kuma in kun zo waje ne ya ce sabbihu ku yi tasbihi sabbihu ku yi tasbihi ga Allah yana ta shirya mutane ga irin wannan cikin ku duk wanda ya ga ya samu abin da ya kaso tasbihi na nan kuma ma'anar da aka fassara shi wannan ma'ana da aka bashi daga cikin ma'anoni na sallah shi na na akwai sallah sunanta salatu shukuri in ka samu abin da kake so kawai ka ja buta ita salatu shukuri sallah ce za ta sababi aka ce mata ita tana da lokaci lokacin ta ba ɗaya yake da lokacin sallah a zuhur da la'asar da magariba da isha'i da asuba ba yanzu yanzu ga akwai abin da kaka bukata rana na batun haɗuwanka ka eh akwai abin da aka bukata ya an ka baka shi to ita mukutarin ta yanda yayi ba a cewa ba a sallah mukutarin ta yayi ita sadda ka samu abin da kake so to sannan na aka yanka kamar tahiyatul masjid ita mukutarin ta sadda an ka shigo masallaci kowane lokaci na kamar salatul haja mukutarin ta sada haja ta tau su ake ce zatu sabab kamar dai wanda muka karanta da ku in ba ce ba a cikin sayyid musulun zatu sabab ake ce mata ita sanadiyya gare ta in sanadiyya ya faru duka to mukutari ya shigo amma tun da sahi har azhur in babu dalilinta to mukutarin ta bai shigo ba cikin laluri yake cikin lokacin tun da laluri yake to wannan ita salatu shukuri sadda duk ka samu abin da kake so alwala dai kake kamar da gaban ka gabas ka ce Allahu akbar kai sallah gurgurdon wanda kake iyawa kana ta yawaita alhamdulillah ta'ala alhamdulillah ta'ala alhamdulillah ta'ala har bakin inda ka gaje sai ka tsaya ya haya kuzur kitabar bi uwa يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا تو وبعد ولادته بايع أهدا بسنتين بسنتين لشكرا بيو ودوكي لتا أتورا دكالي kuma ba a son yaro ya tashi raggo in kaga yaron ka duk inda ya tashi lahu lahu kamar ya mutu raggo na kaka ce ai bai ja min magana ko ina bai zuwa bai rago na ku gare ya dama zarumi shi moci gare shi yayi nan dira yayi nan dira to zarumi kenan to da izinin Allah in ka aza shi ga aiki na alheri to zai iya to yayi haya kuzir kitabe bi kowa yayi haya ka karbi littafi da karhi wa na hu hukuma sabiya mun bashi hukunci annabci yana yaro karami ibnu thalasa sinin dan shekara uku zakariya shekara ta uku Allah ya bashi annabci wa hanana min ladunna وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا إذا كنت لدو إن أبوه خوارق العادة da aka samu Allah bai taɓa zana ma yaro suna da bisa ba sai ya haya ba don wani abu saboda addu'a da uba yayi ya ta yi wajen bida ta yi ya kan madare ne da kyau to kuma kun ji wani abu kuma yana da shekara uku Allah ya ce ya haya ta yi ka zama manzo Allah da shekara uku ta yi ka zama manzo Allah malam rabi da addu'a duk wanda ya rike addu'a ta alheri ga diyanai in Allah da dace ya ɗaukaka su daukar da baiwa kowa irin ta don annabi ya ce la shay'a akramu ala Allah min addu'a babu wani abu mai karama da daraja ga Allah bisa ga addu'a babu babu shi san babu addu'a inna addu'a huwa ibada lalle addu'a ita ce ibada idan babu addu'a gare ka kai baka da addini in babu addu'a gare ka kai baka da addini kun ga an bashi manzanci da shekara uku saboda addu'a baba ne wahananan don tausayi ai rahmatan linnasi don tausayi ga mutane min laduna daga wurin wa zakatan da tsarkaka ai abin nan ta alaihi don sadaka gare su shine ma'anar zakatan zakka wa kana taqiya yahaya ya zan mutum mai takawa ruwaya annahu lam amal khadi'atan radda yake duniya bai aikata zunubi ba wa lam yakun biha bainiyatan wata rana ya haito sai ya gama da shedan shi ya haya sai ya ga shedan da wasu irin kaya ya ratayo haka ga waya ne da hori da baki da ja da kowace kala suna walƙiya suna kyalli da wuta sai ya ce ya la'anatullahi alai waɗanga abubuwa mina na ya ce kaya na da su duka harautar mutane kowa da abin da ya kaso ciki wanda duk yadda abin da ya kaso da shi ne ka shigaltar da shi ya raba da Allah ya ce to niwa akwai abin da aka harauta ta da shi shaidan ya yi shiru ya noce kai ni can ya ce babu amma akwai abu guda wata rana kana cin abinci ka koshi sai ka koshi kun san da mutum ya koshi sha'awa na shigowa to da ka ci abinci ka koshi to nan nosai minka muna dan samu wani abu gare ka sai ya ce to ina shaida maka shaida na yi alkawari da allah ban sake cin abinci in koshi in bar duniya sai shi ɗan ya ƙyali ya ƙara gabacin can sai ya dawo ya ce ina faɗa maka ya haya na yi alkawari da Allah ban komawa musulmi na siya tun da nima siya kace ba kuma ce abinci don na faɗa ma na yi alkawari da Allah ban komawa musulmi na siya balle haɗin faɗa mai abin da ya kaka da kai to ya haya nan alaihi salam wa salamun alaihi wa salamun alaihi wa barra bi وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا دا addu'a malam da guda daidai yake da diya masu yawa da addu'a da guda daidai shike da diya da ku yi ma diyan ku addu'a dama abin biyu ne uwaye na yin addu'a ga ɗansu habli min ladunka zuriyatan ba diya suna yin addu'a ga uwayensu a abin na warhamhu ma kama bayani sagira kun ga kowa na wani addu'a yi kokari ka zama uban kwarai kamin diyan ka su zama diyan kwarai wa barran bi walidai wannan yaro yaro ne mai yawan da'a ga uwaye ne ayi muhsinin ilaihi ma mai kyautatawa gare su wala mai kun jabbaran bai zan mai girman kai ba asiyan mai sabu ai asiyan rabbi wa salamun minna alaihi aminci ya tabbata daga wurin mu zuwa gare yau mawuli da ranar da aka haife shi wa yau mai mutu da ranar da ya mutu wa yau mai ba su haya da ranar da ta da shi yana dare ai bi hadil ayyamil mahufa cikin waɗanga yini masu ban tsoro rana haihuwa kun san da aka yi yaro sai ka ji yana buga kyalluwa ya ji wani irin yanayi da ya saba ma inda ya hito wata ne tara cikin ciki iska bai taba bugu ne ba ana kaɗo shi ji wani irin iska da zai da sanyi irin na duniya ya buga kyallowa ya ji tsoro to ya haya tun da baba ya yi mai addu'a Allah ya ce to zai samu salama Allah zai kare shi ga wannan yini ba zai ji tsoro ba shi yau maulida kenan wa yau mai mutu ranar mutuwa babu wata rana da ɗan adam ya taɓa gani mai tashin hankali kamar ta to ranar nan ya haya ba zai samu tsoro ba wa yau mai ba su haya bayan ranar mutuwa babu rana mai ban tsoro kamar ranar da za a yi tashin kiyama to ya haya amintacce na a wannan rana kun ga duk kwanukan ga masu tsoro Allah ya ce ya amintar da shi allati yura ya rafiya wannan mutum ke gani cikinta malan ya rahu kabla abinda bai taba gani ba kaminta fa huwa aminin fiha to a amintar da shi a cikin wannan yini kun ga matsayin addu'a ku kama addu'a ga ku ko wata gida ya ja buta ta da kyau ko wata gida ya ja buta ta da kyau yayi madiya ne addu'a kun ga ɗan addu'a inda ya kama Allah ya mata malami, ni ne ina sallah sai ni rukudu maimakon in yi tasbihi sai ni yi tahiya da baya sai ni tuna amma ban gane abin da ya kamata in yi ba sai na sani to malam ya ya kamata in yi in dai ka cika sallar ka duka abinda aka ce ka kai kayi shi wannan tasbihi da ake yi cikin rukudu musahabi ba a yi mai kabliya ba a yi mai badiya musabi saboda ka sallaka ta ba ka bar wani abu na na sunna mai karni wadda ka sa kai kabliya ba ko ba ko ba ko ko ko ko ko ko ni ko ko ko ko ko ta ko na ko ko ko ko ko ko ko sabo ya kure lokacin sabo ba ba lokacin da ne wanda sai ni saboda haka nan da baya lokacin da ta yi wani wanda ya azumi azumin ka ya daidai babu abin da ya shaye shi mawalki bai taba azumi amma dai kakkamance da shawar da ka ba ku tashan kama na yi kokari a samu kama a riƙa wahani da kama don a rage wahala yi kokari ka yi wani da kawawa don ka rage wa'annan wahaloli ka rage abin nan wahal da kanka ga irin wa'annan abubuwa kawawa tana taimakawa ku nemi kawawa allah ya ba da ikon da ta kawawa mu za ana gaba da malam yana halatta mutum ya yi sallah da la'asar gari biyu da minti arba'in da biyu eh a lokacin ta ya an dai lokacin ta ya da ya halatta a yi abin na a yi al'asar cikin lokacin asuwa a duwanda suka karanta bulugul marama a sun gani ya annabi ya sauka wani wuri ya tsaya wani wuri to in lokacin nan lokacin azuhur ya yi rana ta karkata to shi ka yi azuhur da la'asar sai ya tashi da ita a warkun lokacin da la'asar kun ga ko magana ta ba fara ba sai ya yi su gaba ɗaya cikin sallah saboda haka ya halitta in dai cikin tahiya na aji to ya halitta amma shi ma ra'ayin malamai daga cikin malaman malikiya amma malamai da yawa suna da wancan ra'ayi na cewa a yi wa annabi ka yi sallallahu alaihi wasallam sai kuma tambayar mu ta karshe ya shi alƙalin akwai kuma wa'anda suka rubuta suna neman addu'a a kan hukumar da Allah ya gama tamamin mace ce ta aikin asibiti aka yi mata aiki na takwas ne nan da wannan matsala ciki ya da gare ta shi ne take tambaya shi yana halatta wanda cikin ne yanzu ba a zubar da shi to ni ba halitta mata can taka koma inda likita eh matsala ce ta likitoci can za ta koma wajen su su sun ka san abin da a cikin cikin nan da lahiya ta da haɗari ne don matsala ce su suke iya ganewa mai wa'azi bai iya gane wannan inda ya wa'azi bai na gare sai mai wa'azi ko shi likita amma inda ba likita na ba bai iya gane irin wannan matsala Allah ya ba ta lafiya Allah ya taimake mu yayi salati da salama ga annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah muna roƙonka bi annana na shaidu annaka anta Allahu la ilaha illa anta da ahadu samad la mai yalid wa tsoronka ya Allah saboda rahmaka Allah ka ƙara mana ibadarka da ikhlasi muna roƙonka Allah bi asma'ika al-husna wa sifatika al-ula duk abin da kace mu Allah ka taimaka mana mai shi saboda kai duk abin da kace mu bari ka taimaka mana mu bari saboda kai saboda darajar sunayenka Allah ka taimaka mana ka tsarkake ayyukan mu daga riya Allah ka tsarkake maganganun mu daga suma Allah ka ka raba mu yi don bidan wani abin duniya duk wani abin da yake addinin ka na taimaka mana Allah kada mu yi shi don bidan wani abin duniya saboda rahmaka Allah ka tausaya mana Allah ka warkar da muwa kuma ka warkar da abokanmu ya Allah ka warkar da muwa kuma ka warkar da abokanmu ya Allah ka warkar da muwa kuma ka warkar da abokanmu Allah tausaya mana ka warkar da mu daga dukkan ciruta ka warkar da zuriya ka warkar da dangi ka warkar da malamai da masoya baki daya saboda rahmaka maka Allah mu duka Allah ka ba mu lahiya Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiya ka warkar da bayan ka musulmi ko ina su ka warkar da marasa lahiya su ya da wa'anda muka yi da banna da wa'anda muka yi da jahilci da wa'anda muka gabatar da wa'anda muka jinkirta da wa'anda muka yi aboye da wa'anda muka yi bayyane da wa'anda ba mu sani ba ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mu ayyuka kuma ka gafarta mu iyalinmu da mu ka gafarta mu danginmu da malamanmu da masoyanmu ya Allah gafarta azabta mu bayan ka musulmi yare da manya maza da mata mu dinga muna da bukatu daban-daban a wurin ka ya Allah ka tausaya mana duk wata bukata ta mu wadda ga sanin ka maslaha ta gare mu ya Allah ka taimaka mana ka biya mana ita ya Allah ka taimaka mana ka biya mana ita duk wata bukata ta mu ko wadda ga sanin ka ba maslaha ta gare mu ba ya Allah ka maishe ta maslaha ka biya mana ita wannan muka tsoro saboda darajar ka Allah ka kare mu tsoro na duniya da na lahira tsoron da muka sani da wanda ba mu sani ba ya Allah ka kare mu ya Allah ka kare mu daga dukkan abin da muke tsoro ya ta mana addu'a bayan ka musulmi da suka roƙe mu addu'a mun roƙe ka su duka Allah ka shirya su kuma Allah ka shirya uwayensu kuma Allah ka shirya ɗiyan da ka ba su da waɗanda za ka ba su Allah ka shirya iyalinsu gaba ɗaya kuma ka gafarta musu Allah ka biya musu bukatunsu na alheri waɗanda ba na alheri ba ka maishe su alheri ka biya musu ya Allah ta na alheri Allah ka bashi shi kowannen su abin da yaka tsoro Allah ka kare shi kowannen su Allah ka gusan mai da damuwa da bakin cikin da a tare da shi kowannen su Allah ka karfafa shi ka taimaka mai ka biya mai bukatu ne na alheri da ba na alheri ba ka maishe su alheri ka biya masa kuma abin da yaka tsoro Allah ka kare da girman ka Allah idan akwai barawo Allah raba shi da satan saboda girman ka Allah ka raba shi da satan duk wani wanda ya halarci wannan bagiri yana bisa ga ɗabi'a ta sata Allah kamin mu tashi Allah saboda rama ka raba shi da satan ya Allah ko kamin mu tashi ko bayan ma mun tashi roƙonka maka dai ka raba shi da satan kuma Allah ka bashi sana'a wadda ka isa ta ta halaliya wadda za ta ishe shi ya rika samun abin da ka isa ta lalurori ne ya nisan ta kai ne daga sata saboda darajar sunayenka saboda ka madaukaka cikin mu idan akwai masu ɗabi'un da baka yarda da su ba ko waɗanne ɗabi'u na Allah raba su da shi Allah ka raba su da waɗannan ɗabi'u Allah dukkan ma Allah ka shirya mu ga ɗabi'u da halaye da aqida da ayyuka waɗanda kaka so kuma kana yarda da shi saboda girman ka Allah ka nisanta mu ga miyagun ɗabi'u da halaye Allah ka nisanta mu ga miyagun aƙidu da da abin nan manhohi da niyoyi saboda rahmar ka Allah dukkan mu Allah ka kyautace imanin Allah ka kyautace aqidan Allah ka kyautace halayen mu daraja sunayenka Allah ka raba mu da shi duk wani abin da ko muka tsoro Allah ka kare mu gare shi saboda rahmarka Allah ka tausaya mana yan ɗiyan ga da ka ba mu <coughs> da waɗanda za ka ba mu kama mana tarbiyyar tarbiyyarsu kawa daraja sunayenka Allah kama mana su ƙananan su da manyan su Allah shirya mana su ya Allah mazan su da matan su Allah shirya mana su Allah ka aza mana su ga hanyar kama daidaiciya Allah ka raba su da sabonka Allah ka raba su da sha'awar sabonka Allah ka sauƙaƙa musu matsalolin rayuwa Allah ka sa musu albarka saboda girman ka Allah ka warkar da su daga dukkan ciruta ya Allah ka kare mana su daga sharrin duk wani mai shi saboda rahmar ka Allah da mu da su Allah ka hada mu aljanna uwayen mu Allah tausaya musu sun ciyar da mu Allah ka ciyar da su sun shayar da mu Allah ka shayar da su sun yi mana sutura Allah ka suturta su ya Allah sun yi kariya gare mu ya Allah ka kare su ya Allah sun tausaya mana Allah ka tausaya musu ya Allah sun girma girmama Allah ka girmama su Allah ka sauƙaƙa musu matsalolin rayuwa Allah ka sauƙaƙa musu matsalolin rayuwa Allah ka kare su Allah ka kiyaye su Allah ka sauƙaƙa musu magagin mutuwa Allah ka yi musu kyakkyawan ƙarshe Allah ka haskaka kaburburransu Allah ka haɗa mu aljanna da ala tare da su in kiyama ta yi saboda ramaka Allah tausaya mana ka an sa mana addu'a mu dai ka taimaka mana tahiyar gata mu Allah yarda ka maka bada in baka yarda da tahiyar gaba Allah raba mu da ita mu dai tahiyar gata mu Allah yarda ka maka bada in baka yarda da tahiyar gata mu ba Allah raba mu da ita ya Allah tahiyar gata mu yarda ka muke bada in baka yarda da tahiyar gata mu ba Allah raba mu da ita saboda girman ka Allah yadda muke tahiyar ga in baka amince ba Allah raba mu da ta da baka amince mu Allah raba mu da aikin da baka yarda da shi ba saboda girman ka Allah in ku ka amince ce mata ya gata ma Allah tabbatar da mu. ya Allah ka kama mana aikin ka ya Allah ka hada kama hadin kai na gaskiya ya Allah ka sa soyayya tsakanin mu ta gaskiya ya Allah ka sa taimakon juna tsakanin mu na gaskiya saboda girman ka Allah ka ka bari kowa ya wace saboda ramar ka Allah ka ka bari kowa ya tarwata duk wanda ka san mana wace ya wace mu Allah i mana magani ne na cike da na waje duk wanda ka san mana wace ni ne ya wace mu ya tarwata mu Allah i mana magani ne kuma saboda girman ka Allah ka hana mai nasara Allah kakka shi nasarar wace saboda girman ka Allah addinin ka shi ya hada mu kakka bari son rai shi wace kada ka bari son duniya ya wace kada ka bari son girman duniya da yabon duniya da abin duniya gaba dai kakka bari ya wace saboda ramar ka Allah tausaya mana ya Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la kuma ka kare mu daga azabar ka ya Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la kuma ka kare mu daga azabar ka ya Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la kuma ka kare kare mu daga azabar wutarka da mu da uwaye da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki daya ya Allah tausaya mana ya Allah taimaka mana ya Allah ka kare mu da kariyarka ya Allah ka kiyaye mu da kiyayewarka ya Allah ka kare mu da kariyarka ya Allah ka kiyaye mu da kiyayewarka ya Allah ka azurta mu da arzikinka ya Allah ka wadata mu da wadatarka ya Allah ka ilmantar da mu da iliminka ya Allah ka ɗaukaka mu da ɗaukakarka ya Allah ka girmama mu da girmanka ya Allah ka darajanta mu da darajarka ya Allah ka karrama mu da karamarka ya Allah ka tawa mana asiri duniya da lahira ya Allah ka hishe mu kunya duniya da lahira ya Allah ka kare mu daga dariyar makiyan mu duniya da lahira ya Allah ka kare mu daga sharrin zukatan mu ya Allah ka kare mu daga sharrin kawunan mu ya Allah ka kare mu daga sharrin idanun mu ya Allah ka kare mu daga sharrin kafafun mu ya Allah ka kare mu daga sharrin bakunan mu ya Allah ka kare mu daga sharrin hannuwan kare mu daga sharrin sauran gabobin mu ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah inna nad'uka Allah wa na nad'uka ar-rahman wa na nad'uka al-barr rahim wa nad'uka Allahumma bi asma'ika husna kulliha wa sifatika al-ula ma alimna minha wa ma lam na'lam ya Allah ka kare mu ka kare kasam ya Allah ka kare mu ka kare kasam ya Allah ka kare mu ka kare kasam ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya cikin wannan ƙasa ta mu ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya cikin wannan ƙasa ta mu ka ƙara mana haɗin kai mai amfani ka ƙara mana ilimi mai amfani ka ƙara mana arziki mai amfani ka ƙara mana ci gaba mai amfani saboda girman ka Allah ka tausaya mana mu dinga Allah ka shirya muka shirya matasan wannan ƙasa ta mu dukkan matasan mu Allah ka shirya su Allah ka gana da su addinin su addinin ka na gaskiya Allah ka sauƙaƙa musu matsalolin rayuwa ka wa matasan ma sana'o'i na halaliya wayanda za su samu abincin da ke isassu saboda girman ka Allah tausaya mana ka rika mana su ya Allah ka shirya maka shirya kwantan tarayyar kasam ya Allah ka shirya maka shirya kwantan tarayyar kasam mu zuwa ga abin da kake so kana yarda da shi ya Allah tausaya mana ya Allah ka kare mu ka kare jihar mu ya Allah ka kare mu ka kare jihar mu ya Allah ka kare mu ka kare jihar mu ka kare jihohin musulmi baki daya ya Allah ka kara mana lahiya da zaman lahiya cikin wannan jiha ya Allah ka kara mana lahiya da zaman zaman lahiya ya Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya ya Allah ka ƙara mana ilimi mai amfani ya Allah ka ƙara mana arziki mai amfani ya Allah ka ƙara mana ci gaba mai amfani ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka shirya maka shirya matasan wannan jiha ta mu ya Allah ka shirya maka shirya matasan wannan jiha ta mu ka hore musu ayyukan yi na halaliya ya Allah shirya da tijawa ka shirya tsofaffi ka shirya maza ka shirya mata ya Allah tausaya tausaya mana ya Allah ka shirya malama wannan jiha da almajiransu ka shirya masu kuɗi da talakawa da 'yan kasuwa baki daya ya Allah shirya abin na shirya sarakuna da hakimai da dagattarsu. ya Allah ka shirya muka shirya mahukuntar wannan jiha ta mu ya Allah ka shirya muka shirya mahukuntar wannan jiha ta mu zuwa ga abin da kaka so kana yarda da shi ya Allah ka kare mu ka kare garuruwan mu da ƙauyukan mu ya Allah ka kare mu ka kare garuruwan mu da ƙauyukan mu ya Allah ka kare mu ka kare garuruwan mu da ƙauyukan mu ya Allah ka kare hanyoyinmu ya Allah ka kare biranenmu ya Allah tausaya ya Allah taimaka mana ya Allah musamman wannan gari da muke ciki ne ya Allah ka ƙara lahiya da zaman lahiya ciki ne ya Allah ƙara haɗin kai a cikin wannan gari ya Allah ƙara ilimi da arziki da ci gaba masu amfani saboda girman ka Allah ka kare wannan gari daga gabaci ne zuwa yammaci ne daga kudanci ne zuwa arewaci ne saboda girman ka Allah ka ƙara lahiya da zaman lahiya ka ƙara ilimi da arziki da ci gaba masu amfani cikin wannan gari saboda girman ka Allah matasan wannan gari gaba ɗaya Allah ka shirya su kowannen su Allah ka bashi sana'a sana'a ta halaliya wanda kuma ka iya daukar larurori ne saboda girman ka Allah shirya su ga abin da kaka so kana yarda da shi ya Allah ta su ga abin da baka so baka yarda da shi kuma ka shirya dattijawa wannan gari da tsofaffi da maza da mata baki daya ya Allah duka matasan garuruwan mu Allah ka shirya su ya Allah duka dattijawan garuruwan mu Allah ka shirya su ya Allah duka tsowayen garuruwan mu Allah ka shirya su ya Allah maza da mata duka Allah ka shirya saboda girman ka Allah ka tausaya mana ya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ka kare gidajen bayin ka musulmi ko ina suke ya Allah ka kare mu ka kare masallatanmu ya Allah ka kare mu ka kare makarantun nan ya Allah ka kare mu a wuraren da muke zama ya Allah ka kare mu a wuraren ayyukanmu ya Allah ka kare mu a cikin tayoyinmu ka kare mu ka kare kasuwanninmu ka kare mu a cikin dukkan tayoyinmu inda duk muka yi ta ya Allah saboda ramaka Allah Allah ka raka mu da kanka ka kai mu lahiya ka dawo da mu lahiya in bi da ana Allah ba da halaliya kuma ka tsari a dawo da ita ha'ai so da ita gida cikin aminci da kwanciyar hankali saboda girman ka Allah ka tausaya mana ka kare mu daga sharrin karhuwa na bisa da na ƙasa ka kare mu daga sharrin hanyoyi ka kare mu daga sharrin mutane da aljanu da sauran halittunka duk wasu hitintunu na bisa hanya Allah ka kare mu hanyoyin cikin gari da na daji duka Allah ka kare mu saboda girman ka Allah ka kare mu saboda ramaka Allah ka kare mu ya Allah tausaya mana ya Allah ka ansa mana addu'o'in mu ya Allah ka kare mu ka kare uwayen mu ya Allah ka kare mu ka kare uwayen mu ya Allah ka kare mu ka kare iyalan ya Allah ka kare mu ka kare zuriyar mu ya Allah ka kare mu ka kare dangin mu ya Allah ka kare mu ka kare malaman mu ya Allah ka kare mu ka kare masoyan mu ya Allah ka kare mu ka kare masoyan mu ya Allah ka kare na imanin mu ya Allah ka. ka kare mana addinin mu ya Allah ka kare mana mutuncin mu ya Allah ka kare mana mutuncin mu ya Allah ka kare mana mutuncin mu ya Allah ka kare mana lahiyar jikunkunan mu ya Allah ka kare mana rayukan mu ya Allah ka kare mu ka kare musulunci ka kare musulmai ko ina suke ya Allah ko ina musulmi suke Allah ka kare su ya Allah ka kare musulmi ka kare garuruwarsu ya Allah ka kare musulmi ka kare garuruwarsu ya Allah ka kare musulmi ka kare garuruwarsu ya Allah ka kare musulmi ka gidajensu ya Allah ka kare musulmi ka kare gidajensu ya Allah ka kare musu yan diyansu ya Allah ka kare musu matansu ya Allah ka kare uwayensu ya Allah ka kare zuriyarsu baki daya ya Allah tausaya mana alherin da maka roƙe ka Allah ka bamu amin wanda ba mu roƙe ka ba ka hana muna sharori da muka roƙe ka tsari ya Allah ka kare mu sharorin da ba mu roƙe ka tsari ba ya Allah ka ka same mu da su ya Allah zunuban da a tsakanin mu da kai ka gafarta mana ya Allah zunuban da a tsakanin mu da bayan ka ka ɗaukan mana ya Allah ka ba mu alheri duka ya Allah ka kare mu daga sharri duka ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya ya Allah ka gabarta mu uwayenmu ya Allah ka gabarta mu iyalinmu ya Allah ka gabarta mu zuriyarmu ya Allah ka gabarta mu danginmu ya Allah ka gabarta mu malamanmu ya Allah ka gabarta mu masoyanmu ya Allah ka gabarta mu bayanka musulmi yare da manya maza da mata masu rai da matattu wa'anda aka yi da wa'anda za a yi duka Allah ka gabarta mana baki daya ya Allah ka gabarta mana ya Allah ka yi salati da Salama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أمنا ما ne roƙa mana Allah ka karba mana abinda ma ne roƙa mana Allah ka karba abinda ma ne roƙa mana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون